ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada saboda abin da suka gabatar na kafircewa Allah a rayuwarsu da ƙaryata manzanninsa da canza littattafansa Allah yana sane da azzalumai da wasunsu kuma zai saka wa kowa da abin da ya aikata.